Ayyukan manzanni Sura ashirin Bayan da rikicin ya kwanta, Bulus ya kira masu bi, da ya karfafa musu zuciya, sai ya yi bankwana da su, ya tafi ƙasar Makedoniya, da ya zazzaga waɗannan yankuna, ya kuma karfafa masu bi sosai, sai ya kai ƙasar helas Ya yi wata uku a nan, yana shiri ya shiga jirgin ruwa, ya tafi ƙasar Suriya. kenan, Yahudawa kuwa suka yi masa mugun shiri, saboda haka sai ya zaɓi ya koma ta Makidoniya. Sufata ɗan Farus daga Biriya tare da Aristarchus da Sadukus mutanen tesalonika da Gaius daga Dabe da Timoti har ma da Tikikus da Tarofimus mutanen Asiya suka raka shi, sun riga mu tafiya, suka jira mu a Toruwas, mu kuwa muka tashi daga Filibi a jirgin ruwa, bayan bikin burodi marar yisti, muka same su a Toruwas bayan kwana biyar a Toruwas, muka yi kwana bakwai. A ranar farko ta mako kuma, muka taru domin mu rarraba burodin zumunci. sai Bulus ya yi musu jawabi saboda yana shiri ya tafi washegari. Ya yi ta jawabi har tsakar dare, akwai kuwa fitilu da yawa a gidan saman da muka taru. Wani saurayi mai suna Eutychus yana zaune a kan taga, sai barci ya dame shi sosai lokacin da Bulus yake ta yin dogon jawabinsa. har bacci ya kwashi Itikus, sai ya faɗi daga can hawa na uku, kuma aka ɗauke shi matacce. Amma Bulus ya sauka kasa, ya sunkuya, ya rungume shi, ya ce, Kada ku damu, ai, yana da rai. Sai Bulus ya koma sama, ya rarraba burodin zumunci, muka ci, ya ci gaba da yin musu magana har gari ya waye. sa'an nan ya tafi, sai suka tafi da saurayin da rai, suka kuwa yi murna sosai. Mu kuwa muka yi gaba zuwa jirgin ruwa, muka mike zuwa Asus da nufe mu ɗauki Bulus daga can, gama dama haka ya shirya, shi kuwa ya yi ninya ya tafi da kafa, da ya same mu a Asus, muka ɗauke shi a jirgin. muka zo mitilin daga nan kuma muka ci gaba da tafiya a cikin jirgin ruwan washe gari kuma sai ga mu a gefen kiyos washe gari kuma sai ga mu a samos washe gari kuma sai miletus dama kuwa bulus ya sa rai ba zai sauka afisa ba domin kada ya ɓata lokaci a asiya yana sauri idan zai yiwu ma ya kai Urshalima kafin ranar bikin Fentakus. Daga Miletus ne, Bulus ya aika zuwa Afisa a kira masa dattawan jama'ar masu bi, da suka zo wurinsa sai ya ce musu, Ku da kanku kun san irin zaman da na yi a cikinku, tun rana da na sa kafata a ƙasar Asiya, ina bautawa Ubangiji da tawali'u sosai har da hawaye. na jimre gwaje-gwajen da suka zo mini ta wurin mugayen shirye-shiryen da Yahudawa suka yi mini. Ban daina gaya muku kowane abu mai amfani ba, ina yi muku wa'azi da koyarwa a fili da kuma gida-gida. Na gargadi Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba duka game da tuba zuwa wurin Allah, su kuma ba da gaskiya ga Ubangijinmu Yesu. Gashi kuma yanzu, ikon Ruhu yana tura ni. zan tafi Urshalima, ban kuwa san abin da zai same ni a can ba, ko da yake Ruhu mai tsarki yana tabbatar mani a kowane gari cewa kullewa a kurkuku da shan tsanani suna jirana. Amma ni ban mai da raina kamar wani abu ba, idan dai zan iya gama na in kuma kammala aikin da Ubangiji Yesu ya bani, wato in shaida labari mai dadi na alherin Allah. To, yanzu na sani dukanku ba za ku sake gani na ba, ku da na zazaga cikinku, ina yi muku shelar mulkin Allah. Saboda haka, ina dai tabbatar muku a yau, cewa ba alhakin jini ko na ɗayanku a kaina, domin na sanar muku da nufin Allah duka. Ku lura da kanku, da kuma dukan garken da Ruhu mai tsarki ya sa, kuka zama masu kula da shi, ku kuma ci gaba da kiwon jama'ar masu bi, waɗanda Allah ya samo wa kansa. da jinin ɗansa na sani bayan na tafi waɗansu mugayen kyarketai za su shigo cikinku ba kuwa za su bar garken ba har ma a cikinku waɗansu za su taso su yi maganganu ƙarya domin su jawo masu bi zuwa gefensu saboda haka sai ku zauna da shiri ku tuna fa shekara uku kenan dare da rana ban fasa yi wa kowane dayanku gargadi ba har da hawaye yanzu kuma na ɗanka ku a hannun Allah, bari kalmar alherinsa ta kiyaye ku, ita ce za ta iya gina ku, ta kuma ba ku gado tare da dukan masu tsarki. Ban yi kwadayin kudi ko tufafin kowa ba, ku da kanku kun sani, na yi aiki da hannuwana domin in biya bukatuna da na waɗanda suke tare da ni. Cikin wannan duka, na ba ku misali cewa, dole ne ku yi aiki haka don mu taimaki marasa ƙarfi. Kuna tuna kuma da kalmar Ubangiji Yesu da ya ce, Ya fi albarka a bayar da a karba. Da Bulus ya gama faɗin haka, sai ya durkusa ya yi addu'a tare da su duka. Suka rungumi Bulus suna yi masa sumba, suna bakin ciki musamman don maganar da ya yi ta cewa ba za su kara ganinsa ba, daga nan suka raka shi هەر باکنجرگی